zuma a cikin 'yan adam da duka halittu na Allah ba wanda ya kai shi iya sarauta ba wacce ta kai ta iya mulki a ciki fa akwai 'yan jarida akwai kuma sojoji akwai masu raino akwai ma'aikata shin kun san yadda zuma take aure suna yin aure a lokacin zai barbare ta sai su dawo ƙasa shi kam gawarsa ce za ta dawo ta kashe shi kenan zuma fa tana yin juyin mulki kamar yadda 'yan adam suke juyin mulki me ke kawo juyin mulki Bismillahirrahmanirrahim. yau za mu duba ne akan wata aya ta alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa auha rabbuka ila nahli an ittakhizi min aljibali biyutan Allah ya yi wa zuma ilhama ta rika daga gidanta ta riki gida a cikin duwatsu kogon dutse da bishiya sannan kuma da kuma mimma ya arishun da abin da ake sa mata na kwangi kenan wai kin san waye zuma ka san wace ce zuma zuma a cikin 'yan adam da duka halittu na Allah ba wanda ya kai shi iya sarauta ba wacce ta kai ta iya mulki domin ita zuma a danginta ana iya samun su dubu ɗari biyu amma kun san daga cikin dangin nan daga 'ya'ya sai jikoki sai tattaɓa kunne sai uhun sai gigigi sai magaga a ciki fa akwai 'yan jarida akwai kuma sojoji akwai masu raino akwai ma'aikata shin kun san yadda zuma take aure zuma ba ta yin aure a lokaci ɗaya in ta tashi za ta yi aure tana fitowa ne sai ta dinga yin sama tana sama tana sama su kuma mazan suna binta suna binta suna binta har sai ta je kololuwan da ba wanda ya iya binta sai guda ɗaya a lokacin za su yi aure suna yin aure a lokacin zai barbare ta sai su dawo ƙasa shi kam gawarsa ce za ta dawo ta kashe shi kenan sannan in ta koma cikin gidanta dama sun gama gyara mata cikin inda za ta yi kwai takan yi kwai a kullum dubu biyu sannan duka kusan ƙudan zuma baya wuce mako biyu sati biyu baya wucewa a wannan akwai 'yan jarida wanda su 'yan jarida aikinsu shine su je su nemo inda fure yake na zuma su je su nemo inda furanni yake inda za a ci furanni don a samar da zuma kun san fure nawa yake ci kafin ya zuma kuma cokali goma sai ya na fure miliyan ɗaya Allah ya ce zulula ki riki tafarkinki kin san daga gidan zuma zuwa inda yake cin fure kin san zirga-zirgar da yake so dubu ɗari hudu yake yin ta a yini ɗaya ba kilomita dubu ɗari hudu haka zuma yake wannan zuma da muke gani suna fahim juyin mulki kuma suna kafa sabon gari amma me abincin sarauniyar abincin ta shine tuwon zuma kuma ba wanda ya isa ci wannan tuwon zuman sai ita kaɗai rak aikin jami'an tsaro na zuma su wannan jami'an tsaro sukan kasance maza ne kaf ɗinsu sannan ba sa shiga fadar ita sarauniya babu mace babu namiji ko ɗaya a cikin fadar ta saboda kishinta su wannan mazan a waje suke a ciki akwai buzaye su ne security wanda in ka zo da turare ko ka zo za ɗiba sai ka ji ɗal ta harbe ka wanda shi ma za mu yi magana akan ƙarin zuma magani ne sosai wannan shine aikin jami'an tsaro sannan kuma sai aikin wanda suke masu raino masu raino ana wato tunda tana yin ƙwayaye dubu biyu a rana takan kyankyashe shi su aikinsu shine su hana wannan jirajiran fadawa cikin wannan ruwan zuma don kasu mutu aikinsu kenan da haka shi wannan ruwan zuma ba kawai suke ne don mutum ba suna yi ne don kansu yayin da ya kasance rani ya tura babu furanni da damuna to wannan ruwan zuman shine ke zamowa abincinsu ya suke yin yaya suke wato yin ruwan zuma ana tura su su wannan 'yan jarida in suka gano sai kuma masu aikin samar da ruwan zuma to za su ci fure kamar yadda muka ambata yakan kai miliyan ɗaya in za a yi cokali kuma kowane mutum ɗaya kowane zuma ɗaya cokali goma to idan suka tafi kuma ita ba ta ci da Allah ya ce fun makuli min kulli thamarat a gane fa anan fa kimiyyar ba kowane ganye zuma yake ci ba duk wani ganye mai guba baya ci baya cin gwaska baya cin tarurrubi in ku aka yi kuskure zuma ƙudan zuma ya ci wato furen da yake da guba tun daga ranar to ya haramta wa kansa samar da zuma haka shi zuma yake to in suka je za su ciyo wannan furen in suka ciyo shi za su taho da shi cikin sto ɗinsu za su amayar da shi a anan ne Allah yake sa musu wani sinadarai wanda yake narkewa yake zamowa zuma ya ake gane zuma mai kyau ko to ga yadda ake gane zuma mai kyau in an kawo zuma ɗauki ashana sata a cikin zuman ƙyatta a jikin abin a jikin wato makyattin ashana in ta kama zuma ce mai kyau ko kuma ki zuba ta a ƙasa ko ka zuba ta a ƙasa idan ta dunkule zuma ce mai kyau in ta baje ba zuma ce mai kyau wani nau'in zuma ne kowanne kyau zumar da tafi kowace kyau da daraja ita ce ta magariya wanda shi kudan zuman ya ci daga faran magarya kina magana matsalar asma ko wato abin da ya shafi sikila zuman da ya kamata mai asma ya sha ko kuma duk wani ciwo da kuka sani akwai irin nau'in zuman da ya kamata ka sha wanda bincike da nazari na kimiyya ya tabbatar da haka mai fama da matsalar abin da ya shafi amosanin jini amma an ce kuskure ne a ce amosanin jini domin taruwar ruwa kenan a'a kamfar jini rashin jini to zuman da za ka sha taimaka maka amfani sosai shine ka ɗauki zuman da ƙudan zuman ya ci daga furen alkama wanda an fi kawo ta daga ƙasar Sin. Ta magarya an fi kawo ta daga ƙasar Yemen. Zuma fa tana yin juyin mulki kamar yadda 'yan Adam suke juyin mulki. Me ke kawo juyin mulkin? Kamar yadda muka faɗa cewa tana da zuri'a. Idan aka ga zuri'an nan tata tana karewa suna mutuwa kuma bata yi aure ba, bata kuma yi ƙwayaye ba. To a wannan lokaci tun a farko akan samu wacce ake son ake sa rai za ta zamo sarauniya a gaba ita ma sai a kulle ta ɗaki sai a dinga bata tuwon zuma tana ci domin shi ne yake bambanta siffar su da su domin za ku ga sarauniyar ita kanta tana da dogon baki tana da jela ba siffar su ɗaya da ragowar ba to a wannan lokacin tana ganewa idan su suka ga za a yi haka to sai a fito da wannan sarauniya mai jiran gado in aka fito da ita tana ganinta to a nan wajen sai a fara yin faɗa za su yi faɗa za a yi harbi da jela za a yi harbi za a bubbuga fiffike a wannan lokacin su kuma inda suke 'yan gari za su koma suna kiɗa suna kiɗa ana rawa da fuka to wacce aka kashe ita ce za ta zamo sarauniya in kuma ƙarfi ya zo to shikenan sai a raba su sai ita wannan tsohuwar sarauniya sai ta koma gidanta ta koma fada ta yi sanarwa cewa za ta tashi daga garinta sai su ta sanarwa sai waɗanda suke na nata na nata sai su tashi gaba ɗaya sai su bi ta suna zuwa sai a zayar da zango akan bishiya in an yanta zango akan bishiya abin da zai faru shine akwai waɗanda suke su architectures ne su ne masu zane za a tura su za su je su samu fili za su samu kogon dutse za su zana gida in aka yi foundation sai sarauniya ta zo idan ta zo ta ga wannan in yayi sai ta yi musu ishara sai su ci gaba da gini in bai ba sai ta gaya musu bai ba ba za a zauna a wannan ba sai a ƙara wato tafiya wani waje da za a yi wannan hanya ta biyu kuma shine idan ta ga ana sintiri wannan jami'an tsaro buzaye suna kaiwa suna kawowa to sai jikin ta ba ta cewa juyin mulki za a yi mata a wannan lokacin sai ta sanarwa ga dukkan masoyanta da suke wannan garin sai su tashi sai su yi ƙaura sai su tafi zuwa wani sabon gari inda a nan ne za su ci gaba da rayuwa ta ci gaba da shimfiɗa mulki kamar yadda muka gaya muku sati biyu kawai kudin zuma yake yi.